الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى لسكي سورارم ودكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ita ce halka ta 108 kamar yadda muka wa mutane albishir muka ce gobe akwai munazara daga karfe hudu zuwa insha illa ma sha Allah haka na ranar lahadi ma akwai munazara daga karfe hudu cikin sufaye a wanda ya ce zai zo zai ba duniya dalilai na alkur'ani da sunna akan fahimtar magabata ta lallai ana haduwa da annabi kiri da muzu ya ba wani sako kuma sakon ya zama addini bayan annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na biyu ba mu gushe ba muna faɗa mana ce babu wata jama'a sunanta wahabiyya duk wanda kaga yana itilakin wannan kalman yana faɗatta ne ga makiya wato yana faɗatta ne ga domin ƙi ga waɗanda suke kira zuwa ga alƙur'ani da sunna da tauhidi wannan shine dalili abu na uku kuma ba mu gushe muna maimaita musu ba maganar da suka ce shehu tijjani ya faɗa wa Muhammadu Gali ya ce idan ƙila shai'an, shay'an zinuhu bi mizanin shari'i idan shehu tijjani an ce ya faɗa abu ya ce a auna shi da ma'auni na shari'a abin da ya faɗa aka ce ya faɗa in ya ci karo da alƙur'ani da sunna shi ya faɗa in ya saba ba shi ya faɗe shi ba a yi watsi da shi shehu tijjani ko a gaban Allah ya faɗa wanda ya zo ya ce shehu tijjani ya ce tunda ba a littafin ya gani ba wasu ne suka ce ya ce kuma baka auna da qur'ani da hadisi baka je kai aiki da shi aka tafi lahira billahi allazi siyad ya damki wuyanka a gaban Allah kun yi rikici da shi shi yasa duk maganganun nan in zan faɗa sai dai in ce an ce shehu tiddani ya ce ni ba zan ce shehu tiddani an ce shehu tiddani ya ce ni ba zan ce ya ce ba dan ba a littafin sa na gani ba darasin da ya kamata kafin in magana akan wannan na fara magana akan tahalilin shubaha wajen tuhumar ahalus sunna da ake yi da takfiri na kawo maganar shehu usmanu dan fodiyo da ya faɗi kashe-kashen mutane a ƙasan nan a cikin littafin sa na nurul alba to a ciki bai gama ba lokacin da shi mai wannan littafin ya kawo cewa daga ciki akwai wa'inda a nan ƙasar da mutum yana faɗa shi musulmi ne amma zai rubuta sunan Allah ko alƙur'ani da jini mai kwarara wanda aka yanka dabba je na bada misali ko ya rubuta sunan Allah ko ƙur'ani ya wanke da ruwa sannan ya zo ya rarraba wannan ya samu sabar maciji ya haɗa duk haka ake abinda ake yanzu ya fi ƙarfin nan zai mun bada misali mun ce a nan garin aka kwakule mu wani yaro ido kuma da aka je aka kamo wanda ya kwakule mai yaron ido shi wanda ya kwakulo da aka kama shi sai gashi wani malamin tsubbe nuna ya ce wannan ne ya tura shi je kwakulo idan a nan garin aka yi wannan ko ya san san da aka yi ta shari'a a kotu wai wani ne wani babban mutum ne ya ce a je a yi masa shata sau haka aka ba aka ruguza ƙasan nan billahi allazi la ilaha illa huwa lalacewar Najeriya nan da kuke gani waɗannan bokayen da suka zo suka shiga rigan malanta kuma da sunan irin waɗannan asraru din billahi allazi su suka lalata ƙasar nan wai mutum yana aikin banna a zo a ce a'a ai ga wani zikiri ga wani salati ma saboda mugun ƙarfinsa in fa ba faka aikin banna fa zai dawo ya cinye aikinka mai kyau haka fa ake gashi nan yanzu zina da matan mutane da sunan bokanci shekara biyu da ta wuce nan na gama tafsiri akwai matan da suka zo suka same ni bayan an tashi akwai wani yaro a nan unguwar tudun wadannan kowa ya san shi suka je wajen shi da bukata ya ce ba za ta yiwu ba sai ya yi rubutu a gaban shi ya yi suka kwanta ya sadu da su lokaci bayan lokaci bukatar ba ta biya ba shi ne aka zo ana neman ya za a yi ta bakin ƙalar rayu ba dole ana irin wannan a ƙasa ba tattalin arziki ya karya a rasa wanda zai farfado da shi A dole tattalin arziki ya karya a rasa wanda zai farfado da shi 'yan siyasanmu eh ma'aikatan gwamnati matan aure illa man rahima rabbu sai wanda Allah ya yi masa rahama wani zaka gan shi ma kuna sallah masallaci ɗaya da su amma wallahi imanin shi da mutanen nan ya fi imani da abin da kuke karanta na alkur'ani da sunna haka ake kuma suwaye suka kawo mana wannan bala'in su ne to shi shine malam yace kultu in ji mai littafin nan malam dangi yana nan mutumin zamfara ne na yi waya da shi ne ba kwanan nan ya mutu ba yana nan kuma ya mana izini wannan littafin in Allah ya yadda saboda wasu marasa kunya da na ga suna kokarin hawa kan shi Usmanin cewa yi jihadi ne ba dan daga addini ba wai dan kabilanci su ma ina nan zuwa kansu sai ya ce wa ma'ana qauli shekina rahimahullahu fi haula al-mukhlitin la alaihim a hakaman islam ma'ana shehu magana shehu usman da yace wa'annan masu takudawan hukuncin musulunci bai gudana a su ai li annahum murtadduna an andinin islam yanzu a ka'ida duk wanda aka same shi yana harkar sihirin nan yayi ridda har ne ya kamata kansa ya sauka Ta abin da yasa hankalin sai ke tashi kullum kun sani tsakaninku da Allah duk inda aka ce ga wani mutum yana ba da wani asiri ko lakani yanzu duk yaron da ya taso mai shekara ashirin da biyar bai san angulu ba da kuma nan kwata da kaje za ka gansu mai sa anguli ta gudu saboda anguli ta gane ana yin tsabi da ita da an abin da siya ce a nemo angulu a nemo jaba a nemo tsaka za a haɗa sihiri duk wasu ke yin wannan an san masu yin wannan an sani kuma da haka aka to shi ne sai ba jama'a fa ba fa littafin fa ɗan izala ba ne min wannan littafin sai shi ai da annahum murtadduna an dinil islam bi hadhihi al a'mal shirkiyya wa alaihim an yatubu wa yarji'u ila dinil islam sahih ashe duk wanda suke kan wannan ba sa kan addinin musulunci ingantacce shi yasa yace wajibi ne su tuba su dawo kan addini ingantacce aw yuhkamu alaihim kama yuhkamu ala kulli murtaddin ko a yi musu hukunci kamar yadda ake wa hukunci ga duk wanda ya ridda aiko ka ga yanzu wannan in za a ɗabbaƙa shi billahi lazi wannan za su tafi lahira suna da yawa to wannan shine tashin hankalin wasu yanzu yau da wani ahadu sunna ne ya rubuta wannan a littafin shi da yanzu Najeriya ta ɗauki ƙura an ce ya halatta jinin musulmi ya kafirta sai ce wa in su ala zalika walam yatubu duk wanda ya mutu akan wannan bai tuba ba yace matu ala shirki la tadri alaihim ahkamul islam yace sun mutu akan shirka hukuncin musulunci ba zai tabbata akan su mamin al-husni ba za a yi musu wanka ba salatu alaihim daka duk wanda ka san ko abokinka ne wallahi in kana da tabbas yana zuwa wajen in tsubu in ya mutu wallahi karka je ka tsaya kan gawan a yi masa sallah yace wa alaihi salatu alaihim wa tashyi'i janaizihim da raka gawarsu ودفنهم في مقابر المسلمين والتوارث وغيرها من حقوق الإسلامية dabbin ne sa makabartar musulmi me yasa yanzu saboda demokradiyya ake amma wallahi inda akwai musulunci ingantacci wanda ke tafiya akan Qur'ani da Sunna duk wanda aka sami me yasa kake gani a Saudiya in sun kama ka kana harkar sihiri kanka sai ya tafi ƙasa sai da siya boye ba kamar nan a ƙasan ba wani ɗan rainin wayo ma san ba zai zo ya kafa ya sa ban wayan shi kuma kowa ya san matsafi ne boka ne kuma ba yadda kuka iya da shi to shi yasa duk wanda ya tafi saudiya in zai musu harkar bokanci sai dai ka boye to tunda sun takura sai dai kaga mutum ya dawo sai ta zage zage ta zage zage sai ce wa in kano a haya in ko suna da rai la tajri alaihim ahkamul islam min as-salam alaihim wa iyadatu mardahum وملاكحتهم وغيرها من حقوق الإسلام لأنهم كفار لا تأتريهم الشريعة لا تعتبرهم الشريعة yace kafirai ne a wannan fa littafin da nake karantawa gashi baban dan izala bane ya rubuta littafin ba yana da alaka da gidan Shehu Usman wanda ya rubuta wannan littafin to sai su malaki sa talatan mafara duk sun dubu wannan littafin sun yi takarifi kafin ya fita to sai mu tafi nukta ta gaba a shafi na 87 yana faɗar farkon da awar shehu usmanu walamma kasurar jama'atu lokacin da jama'a shehu usmanu ce yawa har amruhu inda muluki al'amarin shehu usmanu ya shahara wajen masu mulki wa gairihin da wasunsu ra'a Allah budda mina as-sayr ila al shehu usmanu ya ga babu makawa dole ya nemi masu mulki fasara ila amir gobir bawa sai tafi wajen sarkin gobirawa bawa jangwarzo fa bayyana lahul al-islam as-sahih yaje masa bayanin musulunci ingantacce wa nasahahu bi ittiba'is sunnah Allahu akbar kun ga shehu Usmanu yaje ya umarci sarki wannan amana ne ga shugabanni amana ne ga malamai ku ji tsoron Allah yanzu je nayi magana da wani babban mutum ya faɗa min wasu malaman sunna guda biyu a gidan wannan babban mutum wanda aka sa ya limanci dan bid'a ne da an gama sallah haka zai juyo ce ai salati goma goma ga annabi a karanta kaza kaza kafa kaza ai wa mai gida addu'a su kuma suna zuwa gurin maimakon taimakon da za su yi wa mutumin su ce masa yallaɓe wannan abin da malamin yake ya saba wa sunnar manzon Allah in ba za su iya faɗa a masallaci ba in sun koma shi da shi tunda shi bai karatu ba su kuma yana kallon su a matsayin malamai su gyara su ran kai daɗe ba haka ake ba in iyakar ta fa in kana mun wani abu in na gyara ka ce ka daina mu shi kenan fa kafin ka mun Allah zai mu kuma yau in zaka bar duniya Allah zai ci gaba da mu saboda haka ina kira zuwa ga malamai su ji tsoron Allah idan Allah ya ba ku dama kuna da alaƙa da wani babban mutum kuka ga yana kan wani kuskure na addini ku gyara masa ta inda ya dace a yi gyara wa iqamatul adli da tsayar da adalci fa asga ilaihi al-amiru awwal al sai shugaban ya karkato zuwa ga Usmanu. Walakin walakinahu lamma fakkara fi amri shehi daga baya bawa jangwarzo lokacin da ya tunani kan al'amarin shehu usmanu wa kuturata harakatihi al-islahiyya yana ganin gyaran da usmanu shehu usmanu ya ɗauko na gyara mutane da gyaran addini haɗari ne gare shi kafa minhu wa zaqa bihi zar'an sai tsoro kirjinsu ya yi kunci amma a lokacin bai ɗauki kowane irin mataki ba mu mun san da a wadda muke mutanen da suke sauraron mu wannan da'awar barazana ne ga duk wanda bai san Allah da manzon Allah kuma mun san masu kulla sharri na fili za su kulla wa'inda za su je a boye za su yi wa'inda za su yi mitin a yi kisa duk mun sani za su yi amma su sani ihdal husna yana muke nema imma nasar wa imma shahada ko dai muna kan addinin addinin ya kai inda muke so ya kai muna da rai ko muna kan addinin Allah ya ɗauki ran ma akan shi duk wanda Allah ya yi mana daidai ne ɗaya da ne yana muke nema sai shi walakin lam yalbas amma tal amiru ba wajen gwarzo bai ɗauki dogon lokaci ba daga lokacin sai mutu wa kallafahu aqub yaqub sai dan uwansa yazo yaqub wa ba'dahu na fata alladhi arada an a anura tilka al haraka daga yaquba sai na fata yazo to daga nan sai ya fara ɗaukar matakin ya zai daƙile da aure shehu usmanu wa ya kidu li yana kullawa da aure shehu usmanu makirci ila ila an mudda ila muddata mulkihi har zuwa lokacin tsawon mulkinsa ko ila an illa anna muddata mulkihi sai dai tsawon mulkinsa lam tatul shi na fasa ba ta yi tsoba irwa fahul ajalu shi ma ya karɓi mulki ba a ɗauki dogon lokaci ajali ya zo masa ba sun walla ba a da huyumfa sannan bayan na fata kaga ba wajen gwarzo yaƙuba na fata sai yumfa yumfa jikan jikan ba wajen gwarzo ne da yumfa ya zo wa kana ka salafi sai zamanto kamar magabatansa au a shadda min hukara karahatan lil islami wal musulmina. ko gabar da aka fara samu tsakanin su shehu usmanu da yin faizo sai ya dasa sai ya zamanta kuma ya fi kowa tsananin gaba da addini wa min yi wa karahiyatihi lil islami yana daga cikin kyamarsa da yima addinin musulunci da kuma kinsa ga addinin musulunci din da makircin da ya kulla masa amaral munadi yunadi yasa aka yi shela kamar yanzu a tafi gidan rediyo ko tv a cikin abin da ya ba da sanarwa da harshe na gwamnati bi Allah ya atanik al-islam illa man warithahu min aba'ihi wa ajdadi yace a nan kasar duk wanda asalin sa shi ba musulmi bane to bai sai sake shiga addinin musulunci ba yanzu ba ana yin da'awa ba a je ka samu wa'anda ba musulmi ba suna da damar su karba addini to shi laisa aka yi da harshen gwamnati aka ce to daga yanzu gwamnati ta yi doka in dai kai dama ba musulmi bane to kai zaman ka inda kake ba a bukatar ka in ko kace sai ka shiga addinin musulunci sai ka gane Qur'anka wa mana arijalul muslimina an yalbasul ama'ima ya hana musulmi sa rawani wa nahani sa'ahum an yalbasul hijab wal qina'a wal jilbaba ya hana mata sa hijabi wa naha shaykha wa atba'ahu anil wa'd wal irshad fi biladihi to daga nan kuma sai ya dauki matakin duk wani activities da su shehu suke na karantar da addini ya hana fi biladihi wa ghairi dalika min al-umuri shani shania al-fazi'a to wannan matsalar da ta faru walamma kasurat hadhihi al-makayid ala shaykh wa ashabihi to daga nan ne shi Usman ya ga take-taken mutumin nan fa to duk yadda aka wata rana sai ta kai su ga inda ba a so shine ya je ya fara kai hari ga su malam abdulsalamu ba bane ya kashe na kashewa masu guduwa suka gudu a gimbana daga nan ya dawo ya ci gaba da wasu shehu ta hadidi mun karanta kissar a nan wajen ya aiko ya ce da shehu ya neman sa ya zo da shehu ya tashi zuwa ya ɗauki malam umarul kamawi da shehu abdullahi suka tafi shine lokacin da suka ce ya harbo bindigar toka yana so ya kashe su shi abdullahi ya ce da ya harbo bindigar sai wutar bindigar ta koma kansa da ta koma kansa ya ce Allah bai ba shi iko a kanmu ba ya ce a gabanmu ya faɗa mana ƙiri da mu cewa shi fa bai kaunar addinin musulunci kuma yunfan nan fa ba fa arme ba ne ba ba asalin fa musulmi ne yana sallah shi yasa zaka ga akwai can inda shi Abdullahi ke faɗa cikin ya ce fa jama'a zuhurai ma'a isha ayyayin fahimbiri birima alal ima'i wa shamsu ta lokacin da suka buga da shi bala'i ya bala'i sai ga shi da safe lokacin yana yake haɗa fajen ma'azuwarai ma'aisha ayyun fahu ga shi yana haɗa sallar azahar da la'asar da magariba da isha'i lokacin da gari ya waye a bakin kogi rima saboda bala'i ya yi bala'i haka aka yi amma yakin farko da suka fara ya kai musu hari suka kare kansu a lokacin Allah ya taimake su shi Abdullahi suka yi masa kata-kata to ne yana dawowa sai ya rubuta waƙar a bi bismillahi wa ya yatba'u ala sam'i kuffarin alaina ta tajamma'u yace na fara da sunan Allah godiya za ta biwa ala sam'i kuffarin akan wato tumbike kafare, akan mangare kafare waɗanda suka yi taron dangi akan mu sai kira yumfa da jama'a sai ya ce masa kafirai dan me dan abin da yunfi ya a lokacin in dai ba kafiri bane ka kai ridda ka bar addinin musulunci ba za ka iya daukarwa addinin musulunci irin wannan matakin ba na gaba da kiyaya to saboda haka suna sallah amma su shehu Usman suka rubuta a littattafan suka ce yunfa kafiri ne so da matsala ce guda biyu duk wanda ya tabbata a musulunci ka kafirta shi baka bi ka'ida ba kuskure ne sannan abin mutane kuma su bannar da duk suka ga dama da sunan addini a ce kuma abbasu suna nan a musulmansu to menene amfanin buɗe babin ridda a littattafan fiƙo da littattafan addinin musulunci ai babu kamar azumi ne ka ɗauke shi yanzu in bai warwarewa don mai malamai suka kawo abin da yake warware azumin ai da sai a baka in ka ɗibi girki da alfijir ya bullo sai a ce to kuma da ranar duk abin da kai ba dai ka daga ka ɗauka ba to ba abin da zai samu azumi dan me aka kawo na waqidul wulu'i yanzu da za ka yi alwala ka tashi da lemar a jikinka ba ta bushe ba kana gamawa sai ka yanko tusa kuma mutane na jin karar ta ya fata sai a ce aka rama kallawa bismillah za a yi sallah kawai sai ka shiga gaba kai baki baki ka ce a daidaita tsakani da Allah wai zai bi ka sallah kaga dole akwai alwala akwai kuma abin da ke warware ta akwai azumi akwai abin da ke lalata azumi to musuluncin nan ma akwai shi akwai abin da ke lalata shi to wannan kenan to wannan gaban na gama da ita zan tafi gaba ta gaba cikin wa'anda suke so su wasa da hankalin mutane da aka kawo ana maganan tsaye dariya ya ce A yanzu maganan wani ya je ɗauko wa man wa man yarani ya kafa hujja da shi ai magana ce da ba za ta yi ba wannan ƙawayancin wai tintina an wuce shi to sai ya daga littafin a ciku haka shewa a ciku sai ce tuntuni shewa a ciku ya riga ya wannan bayanin to amma da ya tashi sai ya kawo kauli kwaya ɗaya. shi kuma shehu a ku kauli guda biyu ya kawo wannan tahsilul amani ne dan nan littattafai guda biyu ne fi bayani kauli sheikh wa man ahabbani wa man ra'ani wanda yaso shehu ibrahim ya ganshi shi wannan dan renin wayan yana so ya rena hankalin mutane da ya tashi shi malam mai littafi bayan ya kawo baitin fi jannatul khuldi to ka tafi alqur'ani na baka assignment Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci khuldi guri guda shida ne a ƙur'ani, inda ya ambaci alhuldi A ga ɗalibin da ya karatu na luga gwargwado, ya san cewa mu ba wato malamai ba ne, amma dai muna ta ƙoƙari wajen magamin karanta lugan nan iya gwargwado. anwa'u na ma'arifu guda nawa shida ko bakwai kamar yadda malamai suka faɗa na farko abu ya ɗauki alif da lam ɗaya na biyu a samu asma'ul ishara dan abinda baka san shi ba baka nuna shi na uku akwai Al-Asma'ul mausula suna na sadar da abu irin su allazi da makamantansu don baka cewa wannan da ko wannan da amma ba a san kowaye ba sannan akwai kira annida sannan akwai abin da ya shafi suna alami sunan yanka sannan akwai idafa da ka da ka ce kitabun lahi littafin Allah ka ɗauki kalmar alkitab kai idafar ta zuwa ga littafin littafin sananne ne an san littafin da kake magana to shin yanzu Allah madaukakin sarki da ya faɗa a suratu yasin ko yunus yace qul lil ladina zalamu zuqu azabal khuldi ku dani azaba ta dawama kun ga idan ku kalla za ku ga azab da kuma an yi idafal khuldi shin wannan azabar sananniya ce da Allah yake magana ko ba a santa ba dole ta zamanto sananniya ce an santa sannan za mu ga Allah madaukakin sarki da ya ce wasu, ilaihi shaitanu qala ya adamu hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin layi bala shin shajaratul kuldi da aka kawo shajara aka idafar ta zuwa ga kuldi? ai an san wata bishiya ce da shi ɗan yake magana wacce take sananniya ce Don tabbacin an san ta shi yasa Allah ya ce fa lamin ha sai suka ci ta sannan zamu ga cewa Allah madaukakin sarki ya faɗa kun nan da ce wa ma ja'alna da basharin min qablika al ba mu sanya ga wani mutum kafin ka ba zai dawwama a duniya to za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya ƙara faɗa a suratul furqan ya ce kul azalika khairun am jannatul Huldi shin wannan shine mafi zama alheri ko aljanna da kun ga jannatul Huldi? dan Allah zai iya ɗaukar wata ma'ana a nan ba waccan aljannar da muka sani ta lahira ba wu'idal muttaquna kanat lahum jazaa'un wa masira sannan Allah ta'ala ya ƙara faɗa a suratu sajada yace fazuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wa zuqu azabal khuldi azabar tunda Allah ya idafa yanzu nan sananne ya ce bima kuntum amalu, to haka Allah ya faɗa a suratul fussilat yace zalika jaza'u a'da'ullahi an-nari lahum fiha darul khuldi jaza'an bima kanu bi ayatina yajhadun to in ka dauki na suratul furqan wal adalika khairun am jannatul khuldi to nan shehu ibrahim da ya tashi sai ce wa man ahabbani wa man ra'ani fi jannatil khuldi kun ga jannatul khuldi ba mu sani ba wani ɗalibin luga da zai faɗa mana wannan idafa ɗin ma'anawiyya ce ko idafa ce wacce aka yi taksisi ko idafa ce wacce take nuna ta'arifi wannan abin sananne ne mu dai tunda sun ce jahilai ne ba logan larabci ba to sai su fito su faɗa mana wani idafa ce amma yadda ka ga anan Allah ya faɗa a suratul furqan ya ce kul a zalika khairun am jannatul khuldi an santa fa haka shi Ibrahim ma yace wa man ahabbani wa man ra'ani fi jannatul khuldi bila buhtani dan babu wata aljanna a duniya da ake kiranta jannatul khuldi babu ita to wanda sai ya faɗi wannan to shi wannan da ya tashi sai kawo fassara na farko yace ai shi a tibu ya riga ya bayani wahiya ai aljannatu almazkura jannatul ma'arifi allati hiya afdalu min jannati az-zakharifi anhu akwai aljanna ta sanin Allah akwai kuma aljanna ta kawa sai ce shi Ibrahim ba waccan aljanna yake magana ba aljannar qawa yake magana aljannar sanin Allah yake magana to kun ga wannan ababin amana ta ilimi da yazo magana ce da shi shi shewa a ciku ya kawo da ya faɗi ɗayan sai ce auna ƙulu ko mace inna shek radiyallahu anhu qala zalika li'annahu khalifatun min khulafa'i shek tijani shehu ibrahim ya faɗa haka ne ya ce wanda ya so shi ya gan shi ɗan aljanna ne saboda shi khalifan shehu tijjani ne kuma dama a cikin baitin haka ya faɗa iz annani khalifatu tijjani saboda ni khalifan shehu tijjani ne to muna ce muku da shi Ibrahim din da shautu Tijjanin ba su ma da wani tabbas a wajen Allah da za su ba wani su kansu ba wanda yake da tabbas ya mutanen kirki ne a wajen Allah kar ku daina wahalar da kanku ku daina ma wahalar da kanku sannan waye ce idan kana da tabbas a wajen Allah ma zaka ba wani waye faɗa haka Ka Kabu bin Malik fa lokacin da munafikai suka zo suka kawo annabi uzuri ya karɓa da bishara ta zo wa ka'abu abu malik cewa Allah ya karɓi tubar ka sai da ya tambaya yace ya lallahi daga wajenka ne ko daga wajen Allah yace saboda na san in daga wajenka ne akwai matsala domin akwai mutanen da suka kawo uzuri ka karɓa Allah ya faɗa yace fa in tardau anhum fa inna Allah la yarda an in ku kun yarda da su to Allah ba zai yarda da mutane fasikai ba inda a ce duk wanda kaga annabi ya ce masa kai matsayinka kaza ne to shi annabi mubashir ne mai bishara ne Allah ya faɗa masa ya isar inda annabi yana da ikon ya ba wani tabbas a duniya in Allah bai bashi ba wallahi da ya ba wasu ‘yan uwan shi na kusa wanda suka shiga addinin musulunci amma bai ba to sai ya ce min warasatihi wa sheik attijani radiyallahu anhu anna man ra'ahu shehu tijani wanda ya ganshi yawmal ne, ranar litinin wa yawmal juma'a da ranar juma'a da kulul jannata bila hisabin wala iqabi zaka shiga aljanna babu hisabi babu uquba in kaga shi tijan ranar litinin da ranar alamin to shi wannan dan ciwa ciwaci wanda yazo karanta kin bude littafin yema sai kawai ya daga ya yace eh, ya ga shi a tiku yayi bayani ko sai dudduka yi kasa kasa da murya sai ya gudu wa kadhalika mar'ahu fi ghairihi ba haka wanda ya ganshi a a da ba nan ranakun ba illa annal yawmaini al ne. sai da wa’innan ranakun wa’inda aka mata lahuma maziyyatun ala zairi ba suna da bambancin falala akan wasunsu wahiya annan nabiya layi fari ƙuhufi annabi bai rabuwa da shehu tijjani a cikinsu wa ma'ahu sabatu amlakin ya tubu na asma a manya rahu fi hawa annahu min ahalin jinani mala'ikun nan guda bakwai suna rubuta sunan duk wanda ya shehu tijjani ranar alhamis a wa'annan ranakun cewa yana cikin yan aljanna ba shi bane wannan buzun to Allah ya tsaka lahar alazim kan ce buzu wani dai fari kwanaki ya dudduku ya durku ya ya lallabu ya shigo kasan nan wanda aka zo aka yi ta yawo da shi ana cewa shi ma jikan annaba ne ku ya hakuri bari mu ji wannan duk da ana nuna min lokaci yayi sannan akwai udun da zan kunna yau bari ku ci duk sanda ka zama cikin jama'a wallahi ma'anar zai ji fasara mana ma'anar shari me ma'anar shari shi ne wanda yake ɗaya zunuban mutane shi kuma zai wanda da ya zo ne duk wani mai zunubi an ɗauke da kuma manzala ya mutu alƙawari cewa duk wanda ya gansu ranar mai shi ya gani duk wanda ya gansu dan alƙawari to wannan mutumin ne aka nuna aka ce annabi ya musu alƙawari duk wanda ya gan su ranar litinin annabi ya gani kuma duk wanda ya gansu dan aljanna ne shi yanzu wannan wanda yake faɗa cewa wanda ya gansu dan aljanna ne in ba kuna so ku rena hankalin mutane ba aljanna sanin Allah yake ne ko so mutanen in an ce yan aljanna ne a nan wajen ai ba wanda yake da wata tunanin wai aljanna ya san Allah a'a waccan aljannan za ku ji bari ku ji bari mu yaya kuke gani jiran da aka yi na awa ɗaya ko awa biyu mai kai samu aljanna da shi ne kuma neman kuɗi ba zai kuma saka yana da haɗi da aka gode wa Allah wannan shirin su ne wanda za a je Maroko a kashe sama da dubu da biyar a ziyarce su da gobe da komai yau ga shi ya zo gidanka nesa ta zo kusa sunansa Sharif Mu'azu محمد البشير جيل الخليفة شريف محمد شرع الخليفة شريف محمود جيل الخليفة شريف محمد البشير جيل الخليفة شريف سيد محمد الحبيب سموا له مشاك أحمد التجاري أكان أنت لشيء التجاري ما تجد يعني daga kansa zuwa manzan Allah mutum da da ɗaya ne. Zuwa manzan Allah a ranar litinin. Wannan farin ciki ya yi na saboda haka yanzu ga manzan Allah a gabansu a ranar litinin jama'a ba fa cewa aka yi fa ga wanda fa yi kama da annabi ba a'a manzan Allah ne ke zaune su kutum saboda aka jama'a tsakani da Allah kuma mu karɓi wannan addini to yanzu shi wannan dan tuwaci wanda ya zo sai kawai ya nuna littafin ya ce eh gashi shewa a ku ya ce ai aljanna ya je ɗibo maganganun su ibnu taymiya da ibnu al ibn qayyim ya ta faɗa yana cewa inna fi dunya jannatan a duniya yake magana sannan idan na ce maka maganan ibn taymiya da ibn qayyim din kuskure ce ta sabawa qur'ani da sunna sai me abin me kayan shi abinda muka ce malaman ku kenan kuma maganan nan da suka yi ta sabawa al-qur'ani da sunna a ajiye ta kuka nuna ku kun yi karatu mu ba mi ba ibnu taymiya Allah bai aiko shi ba ibnu qayyim Allah bai aiko shi ba isa malami ne karantar da addini yana da daidai da muke dauka akwai kusakuran da ya ajiye mai kayan shi muke dan daga kabari Allah ba zai tambaye ni ibnu taymiya ba amma ana sa ni kabari aka wuce abinda za a tambaye ni na farko man rabbuka na biyu man nabiyuka to tunda ba za a tambaye ni ibnu taymiya ba in ya faɗi magana in ta yi daidai da ƙur'ani da sunna in ɗauka in ta saban ajiye mai kayan shi shikenan fa to yanzu mutane su haƙuri zan kunna odiyo na ƙarshe wannan odiyon ban so na kunna shi ba amma saboda wannan renin wayar da waɗannan suke zan kunna shi bari ku ji shi يا رب العالمين يا مجيب وعبد عبدك سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة مولانا شفع مجده وبسر خليفته الأكبر وجامع سره ظاهرا وباطنا جسا ومعنى مولانا شيخ الإسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين أنا كما قال kun biyu mu gane shi eh, har Allah ma kun bi mu gane shi manzo Allah ma kun bi mu gane shi shehu tijani ma kun bi mu gane shi kaga shehu Ibrahim Malik ga gane ne duniya ta gane shi kafin duk duniya ta gane ta gane shehu Ibrahim gane ta gane ta fara gane shi da haka nan ana magana da zancen yunkurma na ce to wannan tafi lahira ko ya guri ba zan baro ta eh, ana magana yunkurma na ce an an tafi lahira inda yin kuma bai shiga aljanna ba ni ma tawa ba na so kuma za ka wallahi tallahi yana aljanna jama'a kurman nan fa mutanen Ghana sun san a kafirin su ya mutu amma ga wannan cewa in an tafi lahira idan in kurma bai shiga aljanna ba to yanzu shi wannan me zaka ce ana so awa mutane bayani ana cikin bala'i a Gana addini kuna so sai kun raina hankalin mutane bari mu ji wallahi tallahi yana abdala eh sai bai shiga wani ba zai shiga ba irin sai irin sai kuma ga wannan Najeriya sai yan aljanna ne irin sai yoran sai yan aljanna ne wato a ba wannan baitin za ka karanta ba ai mun karanta mun karanta wannan baitin ai wannan baitin ai na shi babbu ne na yan cikin gida ba shi ake karantawa ba baiti shi ma jani za ka ɗauko bai ci shi ma da jani ya ce hauzun kabirun wa magnamun wa sa'adun lira'in wa laura abu kafuru da ya eh, Hauzun. wai warku ya tuhu ganin shehu ibrahim fauzu samun rabo ne babba kabirun babba wa magnamun sannan kuma ganima wasu adin lira'in wa Laura abu kaburu sannan wasu adin lira'in arziki ne ga wanda ya ga shehu ibrahim wa Laura abu kaburu ko da kafiri ne ga shehu ibrahim saboda allah jama'a muna kokarin awa mutane bayanin addini wasu na so sai sun yi lagawa sun yi wasa da hankalin mutane ana ji daɗi da aka ce a debate ɗin in na ce akwai magana aka ce a'a zan na audio in danna bidiyo in ce ga abin da suka faɗa Allah kai mu Allah kai mu dama na ce in da rabon a sha duka to bari ba ta maganin koyo wannan shine bai kai ƙarshe ba amma lokaci ya tafi zan yi ƙoƙari in tsaya na wannan audio ban so na kunna shi ba yanzu amma munasaba ce ta sa na kunna shi saboda haka wannan shine goma ci gaba da karatu daga inda muka tsaya Allah subhanahu wata'ala ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka bamu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka bamu ikon nisan ta wa bi hadha al kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh